Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mai tare da Alkanawi TV barka da wannan lokaci. A koda yaushe maƙaryata suna cikin ƙalubalantan gaskiya, kuma gaskiya ɗaya ce. duk lokacin da malaman bid'a suka shaƙi iska sai su farwa wani malamin sunna su dinga sukansa a wajen shugabanni har ma su nemi a ɗaure shi kamar yadda aka yi wa magabatan ƙwarai salafus salih a wannan bidiyo za mu ji yadda malaman kano suka yi taron dangi wa sheikh jafar mahmud adam domin ƙure shi domin ganin an ci mutuncinsa an ɗaure shi a wannan lokaci kan aƙidan a sunna wal jama'a na cewa arrahmanu rahmanu alal arshistawa ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa wacce take sama kana cika ku da bayani waka a bakin mai ita ta fi daɗi ko mu ce karatu a bakin mai ita ta fi daɗi. Ta ce ka zane ce kun zalunce ni. ni ba ni na ce kamata yi ku ce na ce an ce na ce na ce an ce Allah na sama Allah ya faɗa manzan Allah ya faɗa malamai sun faɗa sai na buɗo littafin sai na karanta na ce ko dai ya zanto cewa mai littafin ya kuskure ko kuma ni na karanta larabcin ba daidai ba in na yi larabcin ba daidai ba sai a faɗa ba in kuma na yi kuskure kuma sai a faɗa in kuma mai littafin ne yi kuskure to kuma sai a faɗa don a daina kawo littafin najeriya ana sayarwa a fadan mai martaba sarkin kano a gaban wamban kano wallahi tallahi haka aka a lokacin me zai faru sai wani malami ya tashi ba zan faɗa sunan shi ba don karin masa fallasa sai ya tashi ya ce a ah, to yanzu kun gani shi an je an faɗa masa ya shirya ya yi nazari mu ba a faɗa mana ba to mu ba mu yadda ba wai an faɗa min wai na shirya na nazari wai su ba fada musu ba suka shirya da wuri da haka ba su kimsa ba wallahi lokacin nan ga wakili daga gidan rediyon kano ga wakili daga ctv suka kwace kasar din na rediyo kano da na ctv suka hana a yaran ɗinsa mutane su gani wallahi tallahi haka akai duk suna dare ba ɗaya daga cikin su da ya mutu mutanen da yake magana a su mai martaba sarkin Kano na nan da ransa Allah ja zamanin sa Allah albarkaci zuriyarsa Allah gyara bayansa wan ban Kano na nan da rai a gaban sa aka yi shi sarkin Kano ya wakilta amma ka gani sai a zo a tayar da rigima a ce wai za mu tayar da hankali shekara goma inda za mu tayar da hankali da yanzu mai duguru bata mu sai ba da yanzu Kano bata mu sai ba amma sai wani zai kai kara gidan gwamnati wai za su tayar da hankali nan lokacin Ibrahim da da suka je suka kai kara nan lokacin Janar Abacha suka je suka kai kara wai za a tayar da hankali hankalin wa aka tayar su ne hankalin su ya tashi tun da ba su da gaskiya eh za a tashi hankalin wanda bai da gaskiya ko shakka babu tunda ya boye yana nuku-nuku kuma an faɗa kaka dole hankalin su zai tashi wallahi abin da aka yi kenan suka boye kasar din suka ki yadda jama'a su gani to nan muka ce ayyau da gobe za ta yi halinta karatu ne ana nan dai ana yi mu dai duk abin da muka faɗa za mu ce ga littafi yanzu ba ga littafi bane ba muktasar ulu lil ali al ghaffar na shamsuddin az-zahabi wanda an yadda mutanen nan guda uku sune rukunin hadisi idan aka ce shamsuddin az-zahabi idan aka ce al-imam al-mizzi idan aka ce al-hafiz ibn hajar al-asqalani ba wanda zai ce wannan jahilai ne a duniyar hadisi duk wanda zai bincike akan ilimin hadisi sai ya koma littattafan waɗannan malaman a kowace jami'a a kowane zaure a kowane loko a duniya ina fata fahimta to ku yi hakuri ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin lalle ubangiji ta'ala baya son masu ta'addanci wala tusidu bi qul ja'a al-haqq wa batil innal batila kana zahuka haka dama ita gaskiya take idan gaskiya ta zo sai ta tumurmusa ƙarya ƙarya ta zamo wato makaskantacciya ƙarya nan da nan za ka ga ana kame-kame ana juye-juye ana nuna-nune ana wasu irin maganganu marasa kan gado ana naɗe tabarmar kunya da hauka wannan shine abun da ya faru da Sheikh Jafar Mahmud Adam kuma ya faru da irin Sheikh Albani Zaria ya faru da Dr. Idris Abdulaziz Bauchi duka waɗannan malamai 'yan bidiya 'yan san zuciya sun kai su gurin sarakuna da nufin kawai a ɗaure su Allah bai ba su nasara ba Allah ya ƙara wa sunna da alusunna nasara wasalamu alaikum rahmatullah